وكل ضلالة في النار ما يمك إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانر ثلاثة uku ga watan rajab hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama 1428 wanda kuma shine ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai miladiya ta 2007 a darasinmu na nawa na ashirin da ɗaya cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya wanda ya bar duniya shekarar hijira tana da ɗari bakwai da ashirin da takwas malam yana cewa wa kadhalika alhadith alladhi rawahu ahlul ilmi أنه قال رأيت ربي في سورة كذا وكذا يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري وهذا الحديث لم يكن ليلة المعراج فإن, فإن هذا كان بالمدينة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا وهو في رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل ومعاذ وغيرهما والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنفس القرآن والسنة المتواترة كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام ما أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج idan ba manta ba ibn taymiya Allah ya kara masa rahama yana yi mana magana akan ganin ubangiji ganin ubangiji a lahira gaskiya ne babu wanda yake karyata tashi, sai wanda ya kauce hanyar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ayoyi daban-daban da hadisai sun zo sun tabbatar da cewa ana ganin Allah ranar gobe kiyama ko kuma mumine suna ganin Allah ranar gobe kiyama batun ganin shi a nan duniya shine ibnu taymiya yake magana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama da ake faɗa ya ga ubangijinsa lailatul mi'raj wato daren da ya mi'raji zuwa sama daren da ya karɓo salloli biyar wannan an samu sabani tsakanin magabata tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shin ya gan ko bai gan ba wanda shi ne batun da muka yi a wancan satin magana dai wacce ke mafi inganci shine babu wani sahabi da ya inganta daga gare shi cewa ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji da idanunsa sai dai ce ya ga ubangiji wanda a wasu wurare kuma ya ce ya ga ubangiji da zuciyarsa saboda haka inda aka samu abdullahi dan abbas ya ce ya ga ubangiji to yana nufin ya ga ubangiji da zuciyarsa kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyin daban an tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko ya ga ubangijinsa daren da ya yi mai ya ce a'a nurun anna arahu to akan wannan yake dora maganar a wannan darasi namu na yau yace wa kadhalika alhadith alladhi rawahu ahlul ilmi haka nan wannan hadisin wanda malamai suka ruwaito annahu qala cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitu rabbi fi surati kaza wa kaza naga ubangiji na a cikin sura iri kaza da kaza yurwa min tariq ibn abbas wannan hadisi ana ruwaito shi ta hanyar abdullahi dan abbas wa min tariqi ummu tufai. ana ruwaito shi ta hanyar ummu tufai. wa ghairihima da waninsu wa fihi a cikin wannan hadisi annahu wada'a yadahu baina katifayya manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya ɗora hannunsa tsakankanin kafaduna biyu hatta wajar da hatta wajartu barda anamilihi har sai da naji sanyin yan yatsunsa ala sadri akan kirjina ibnu taymiya ce wa hadha alhadith lam yakum laylatal mi'raj wannan hadisi ba a daren mi'raj bane manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa fa inna hadha kana bil madinati wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ne a madina asalin wannan hadisi malamai daban-daban sun ruwaito shi cikin littattafansu daga ciki akwai imamu ahmad ibnu hanbal ya ruwaito shi cikin musnadinsa kamar yadda tirmizi ya ruwaito shi cikin sunan ɗinsa da sauran wasu malamai ba waɗannan ba duk sun ruwaito wannan hadisi kuma daga sahabai daban-daban an ruwaito shi daga sauban an ruwaito shi daga mu'az ibn jabal an ruwaito shi daga abdullahi dan abbas an ruwaito shi daga ummu tufail matar ubay ibn ka'ab wannan hadisi asalinsa kamar yadda yake cikin tirmizi da sauran littattafan da suka ruwaito shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya makara wata rana bai fito sallah asubahi da wuri ba sahabbai suna zaune suna jiransa sai can ya fito lokacin sahabbai suna ta tsammanin wasu har ma suna tsoron kada rana ta hudo yanzu sallallahu alaihi wasallam bai fito an yi an yi sallah asubahi ba can sai gashi ya fito yana fitowa ya sa aka yi ikama aka yi sallah ya takaita sallah bayan ya gama sallah sai ya ce kowa ya dakata a inda yake kowa ya tsaya a cikin layin da yake a sahun da yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajiya lokacin da na shiga sallah bayan na yi sallah ina cikin sallah sai wani gangadi ya zo rufe ni gangadi mai nauyi to a cikin wannan gangadi ra'aitu rabbi fi ahsani sura sai na ga ubangiji na cikin mafi kyan sura a wannan lokaci ubangiji na sai ya tambaye ni ya ce ya muhammad a tadiri mal kaffarat wa madarajat ka san mece ce kaffara ko waɗanne abubuwa ne suke zama kaffara kuma waɗanne abubuwa ne suke zama ɗaukaka daraja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai na ce allahu a'lam la adri allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi sau uku manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa bai sani ba har sau uku to shine yake cewa fa wada yadahu na katifayya sai ubangiji ya ɗora hannunsa a bisa abin nan na, hatta wajattu barda ananilihi har na ji sanyin yan yatsunsa yake cewa fa'alimtu ma bayna sama'i wal ard haka na faruwa sai na ji na san abin da ke tsakanin sama da ƙasa a watar wayar fa'alimtu ma fi samawati wal ard sai na san abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa a watar wayar ما عدا الخمس التي هي مفاتيح الغيب banda waɗannan abubuwa biyar da Allah ya zana wanda yake su ne mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu to waɗannan abubuwa biyar banda su a cikin abinda na sani to shine sai a wannan lokaci manzo sai ce sai na ce da ya tambaye ni a kan na kafaratu wa mal darajat سنتأمل الكفارات فنقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في الثغرات وصلاة وانتظار صلاة بعد صلاة وتقول في أبن سكي كفارات أبو بن سكي كنفر من البيت في الوقت سنة متنزل تاشي يا الولاء يلتوى جن صلى wannan tafiya da yake yi Allah yana kankare laifukansa haka nan isbagul wudu'i fi sabirat a wasu wayoyin fil makruhat wato cika alwala lokacin da ake tsananin sanyi mutum ya tsaya ya alwala ingantacciya a yayin da ake cikin kuntumin sanyi to wannan ma yana kankare zunubai sannan kuma intibaru salatin ba'da salat mutum ya zauna yana jiran sallah bayan ya gama wata sallar bayan an gama wata sallah an gama magriba ya zauna kuma yana jiran a yi sallar isha'i da shi wannan zama da wuri yana jiran lokacin sallah yayi wannan ma yana kankare masa sa yace wa amma darajat amma abinda ake kira darajat fa isha'u salam wa it'amu at-ta'am wa salatu bil-layli wan-nasu niyam wato abubuwan kuma da suke ɗaukaka darajar mutum shine wato sallama ya da sallama a tsakankanin musulmi da kuma ciyar da abinci ga wanda yake buƙaci, sannan kuma tashi mutum ya yi sallar tsayuwar dare a yayin da jama'a suke bacci to a wannan lokaci sai Allah maɗaukaki sarki ya ce wa manzon sallallahu alaihi wa sallama الإنسان لو جاء بالله فتي سوء ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وإذا أردت في قوم فتنة فاقبضني وأنا فيهم فاقبضني غير مفتون يقول يا الله إلى رومانكا كما دام أيك تأيكا ما تجلس أيك ما سكت فأنا إلى رومانكا ka tsare ni daga aikata miyagun ayyuka sannan idan ina cikin wasu wasu mutane kada ki waɗannan mutane da fitina fitinar da za ta shafi kowa da kowa to ya Allah maɗaukakin sarki ka karɓi raina kada in zamo wanda za a fitina a cikin wannan fitina to waɗannan wannan shine hadisin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ambata wanda a ciki yake cewa ra'aytu rabbi fi ahsani sura shine ibnu taymiya yake magana a kansa yake to kaga wannan hadisi ba lailatul mi'raj bane ba a daren mi'raj bane ganin Allah da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yayi kamar yadda ya wala a cikin wannan hadisi ba daren da aka yi mi'raji da shi bane fa inna hadha kana bil madina shi wannan hadisi a madina ne abin ya faru wa fihi a cikin wannan hadisi ma ya zo annan nabi sallallahu alaihi wasallam nama an salatu subhi yayi bacci gabarin fitowa zuwa sallar asuba wato an tsare shi kamar yadda yake cewa ihtaba yake a cikin hadisin ihtabasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an salatu subh wato an tsare annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar barci bai samu fitowa ba har sai da gari ya sha sun makaraja ilaihim sannan ya fito zuwa ga sahabbai wa qala ra'aitu kaza wa kaza a ciki yace naga kaza da kaza wannan hadisi kuwa fi riwayati wa huwa fi riwayati man lam yusalli khalfahu illa bil madina waɗanda suka ruwaito hadisin sune waɗanda ba su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah a bayansa ba sai a madina isra'i da miraji kuma ya faru ne a makka saboda kaga wannan hadisin daga masu daga waɗanda suka ruwaito hadisin zaka fahimci cewa hadisin ya faru ne a madina ka ummi tufai kamar ita wannan mata ummu tufai ita ce matar ubay ibn wa mu'ad da kuma mu'ad ibn jabal wa ghairihima da waninsu wal mi'raj innama kana min makkah bi ittifaqi ahli al-ilm shi kuma mi'raji ai a makka ya faru wannan malamai haka suka haɗu a kan wannan batu wa bi nassi al-qur'ani was mutawatira haka nassi na al ya zo karara haka sunna wacce ta zo ta hanyoyi daban-daban masu yawa ta tabbatar kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake ce wa asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid aqsa sarki ya tabbata ga ubangiji wannan da ya yi tafiyar dare da bawansa cikin dare Minal al-masjid daga masallaci maka mai alfarma kaga kenan ashe in iraji a maka ya faru ila al-masjid zuwa ga masallacin nan nesa shine masallacin Kudus. Fa'ulima ulima anna hadha al-hadith kana ru'ya manamin bil Madina daga nan za a fahimci kenan wannan hadisi da muka karanta yanzu mafarki ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi a madina kama ja'a mufassaran fi kasirin min turuqihi kama yadda ya zo karara a cikin hanyoyi da dama na hadisan na da aka rawaito wannan hadisin da gare su duk sun sun bayyana cewa abin a mafarki ya faru annahu kana ru'ya mana mafarki ne abu ne da ya gani a cikin bacci ma anna ru'yal anbiya wahayin tare da cewa mafarkin annabawa wahayi ne mafarkin annabawa gaskiya ne abinda duk suka gani abin nan gaskiya ne lam yakun ru'ya yaqaba amma duk da haka ba ba gani bane na fadake na ido biyu lailatul mi'raji wanda ya faru a daren mi'raji saboda haka ibnu taymiya anan yana so ya nuna maka cewa wannan hadisi kada a hada shi da da da abinda ya faru a daren mi'raji wannan wani abu ne da ya faru daban kuma a cikin bacci annabi sallallahu alaihi wasallama yi wannan gani wa qad ittafaqa almuslimuna kuma musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaki ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yara rabbahu bi ainihi fil ardi bai ga ubangijinsa da ido da idanunsa biyu ba a nan doran ƙasa wa anna allaha lam yanzillahu ila al-ardi kuma ubangiji bai sauko nan doron kasa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da musulmi suka ittifaki a kansa babu wani musulmi da ya saba akan wannan walaysa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qattu hadithun babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin sa yake cewa annallaha nazala lahu ila al-ard cewa Allah ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallam a nan doron ƙasa babu wani hadisi da ya inganta da wannan bal al ahadithu sahihatu hadisan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa ko kuma sune waɗanda suke ɗauke da cewa annallaha yadnu ashiyata arafa ubangiji yana kusantowa ga bayansa ashiyata arafa a yammacin tsayuwar arfa kaga babu batun yana saukowa hakanan a wata ruwaya ubangiji yana saukowa ila sama'id duniya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hadisi ne sahihi yana cikin littattafan hadisi kamar bukhari da muslim da muwatta na malik cewa ubangiji yana saukowa ila sama'id dunya zuwa sama ta kusa kulla lailatin kowane dare hina yabqa thuluthul layl al-akhir al-akhir lokacin da sulusin dare na karshe yayi saura fa ya ce man ya yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai roke ni in ansa masa man yas'aluni fa utiya wane ne zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni fa aghfira lahu wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin littafin muwadda na imam malik hadisi ne wanda imam eh, shi kansa ibnu taymiya ya ware rubutu na musamman yayi akan wannan hadisi na saukar ubangiji da yake yi ila sama'id dunya kulla laila yayi babban littafi wanda ya tattauna batu masu yawa a dangane da wannan hadisi kuma ya bai da martani ga waɗanda suke karyata wannan hadisi ko suke cewa ai yanzilu rabbuna ma'anarsa yanzilu rahmatu rabbina cewa rahamar ubangiji ce take sauka ba shi ubangijin ba ai rahamar ubangiji a koyaushe cikin sauka take ba ta ƙayyadu ba bata takaitu ba da as-sulusul akhir min al-layl akwai lokacin da ba a cikin rahamar ubangiji wa rahmati wasi'at kulli shay rahamar ubangiji ta yalwaci ko ina ta yalwaci komai da komai saboda haka tawilin hadisin da cewa rahama ce take sauka ya saba wa nasussuka na alkur'ani ya saba wa kuma abinda duk wani musulmi ya yarda da shi na cewa rahamar ubangiji tana tattare da shi a cikin dukkan motsinsa numfashin da zaka sha rahama ce ta ubangiji abincin da zaka ci ruwan da zaka sha duk wani motsi da zaka yi kana tattare da rahama ta ubangiji saboda haka ba ta da iyaka ballantana a ce sai a sulusul akhiri take sauka don haka wannan tawili tawili ne mara kyau sannan kuma ita rahamar ita ce za ta ce a roƙe ta ta ansa a cikin hadisin ya zo man ya du'uni fa astajiba la waye zai roƙe ni in ansa masa man yas'alu ni fa utiya wane ne zai tambaye ni in bashi man yastaghfiru ni fa aghfira waye zai nemi gafara ta in gafarta masa don rahama ce take faɗar haka wannan magana ce da babu wanda ya isa ya faɗi ta sai Allah shi kadai ya isa ya faɗi wannan wa sabata fi sahihi anna Allah yadnu ashiyata arafa ya tabbata cikin sahihin hadisi cewa ubangiji yana matsowa ga bayinsa a yammacin arfa wa fi riwayatin ila sama'i dunya a wata riwaya zuwa sama ta duniya sama ta kusa fa yubahil mala'ikata bi ahli arafa yayi wa mala'iku alfahari da mutanen da suke tsaye a filin arfa fa ya yace unzuru ila ibadi ku kalli bayan nan nawa a tauni shu'san sun zo biringi tsatsa gashin su gashi nan babu tajewa goburan sun yi sun yi kura ma arada haula mai waɗannan suke nema ba komai suke nema ba sai yadda ta ubangiji yayi alfahari da wannan gaba ga mala'ikunsa wa qadru ya anna allaha yanzilu lailatan nisfi min sha'ban haka nan an ruwaito cewa ubangiji na sauka a daren rabi ga watan sha'aban wato lokacin da watan sha'aban ya raba tsaka ibn taymiya ya ce in sahha hadisu in wannan hadisi ya inganta fa inna hadha mimma takallama fihi ahlul ilmi domin hadisin yana daga cikin abinda malamai suka yi magana a kansa suka tattauna batu a kansa wasu sun inganta shi wasu basu inganta shi ba an rawaito shi daga sahabbai daban-daban a daga cikin waɗanda suka inganta shi akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani kadhalika ma rawa ba'dhum haka nan abinda wasu suka ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lamma nazala min hira'a tabaddalahu rabbuhu ala kursiyyin bayna as-sama'i wal ard cewa yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauko daga kogon hira tabadda lahu rabbuhu ubangijinsa ya bayyana gare shi ala kursiyin bisa wata kujera bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa wato cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa bisa kujera tsakanin sama da ƙasa yayin da ya baro da yayin da ya baro kogon hira ibnu taymiya ce wannan abin da aka ruwaito ghalatun bi ittifaqi ahli ilmi kuskure ne bisa ittifakin malamai ba wani malamin da ya yarda cewa wannan batu gaskiya ne bal alladhi fi sihah abinda ya tabbata cikin ingantattun littattafai na hadisi anna alladhi tabaddalahu الملك الذي جاء به جاءه hira. wanda ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine mala'ikan nan wanda ya zo masa a kogon hira shine jibrilu fi awwali marratin ya zo masa a karan farko to shine kuma ya bayyana gare shi cikin sifarsa ta ainihi cikin sifarsa ta asali wa qala lahu lokacin da ya bayyana gare shi a cikin kogon hira yace da shi ikra kai karatu fa qultu sai nace lastu bi qari'in ni ba mai karatu bane fa akhadhani fa ghattani ya kama ni ya matsi ni hatta balaga min nil jahadu har sai da na wahala wahala ta kai mun matuƙa ma'arsala ni sannan mala'ikan ya sake ni ya zo karan farko ya zo ne a sifarsa ta mutum ba a sifarsa ta mala'ika jibrilu ba ya zo masa a sifa ta mutum saboda haka ya zo kawai manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin kogo sai ya ce da shi ikra kai karatu tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi bisa ɗabi'a ta larabawa baya rubutu baya karatu amma ga wani ya bayyana gare shi cikin kogo yana ce masa yayi karatu yanzu ce to ai shi ba mai karatu bane bai iya karatu ba sai wannan mala'ikan ya kama shi ya matse shi idan yana sifarsa ta mala'ika ya matse shi ai matsar ba za ta yi daɗi ba sifarsa ta mutum sai ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallam hatta balaga minni jihad har sai da ta kai matuƙa ga wahala sai da wahala ta kai min matuƙa sun ma'arsalani sannan sai ya sake ni faƙala ikra yace i karatu fa qultu lastu bi qari nace ani ba mai karatu bane fa akhadhani fa ya kuma kama ni ya matse ni hatta balaga minni aljahdu har sai da wahala ta kai min matuka thumma ni sannan ya sake ni fa qala yace iqra bismi rabbika alladhi khalaq yi karatu tattare da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq ya halicci mutum daga gudan jini ka yi karatu bukal rabbukal akram ubangijinka shine mafi karamci allazi allama bilkalam qalam wanda ya koyar da dan adam ta hanyar alkalami allama al insana ma lam ya koyar da dan adam abinda bai sani ba ya saukar masa da waɗannan ayoyi guda biyar a nan za a mamakin yaya zai matse shi saboda me ba shi ya ce shi bai iya karatu ba kuma ya ce baka iya karatu ba me dalilin za a matse ka kuma to wanda don a nuna maka tun karan farko cewa ilimi baya samuwa sai da wahala sai an wahala ake samun ilimi amma ka same shi haka nan bagwas haka nan kawai ka same shi ganimatun barida ganima mai sanyi ka same shi tamkar fulawa mai kanshi ba zai yiwu ba sai ka sha wahala kamar yadda magabata suke cewa rabi'atu ibn abi abdurrahman yake cewa la yunalu al-ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi ta hanyar ka more wa jikinka da jin daɗi ba ka samu ilimi ta haka ba kaga batun da ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama na farko shi ne batun ya yi karatu don a nuna maka cewa addinin gaba daya an gina shi ne akan ilimi babu wani abin da zai yiwu ka yi shi a addini kuma ka yi dace a cikin yin wannan abu sai ya zanta gina shi akan ilimi shi yasa kalmar farko da ta kwankwasa zuciyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta shiga kulluwansa ita ce kalmar karatu ikra ita ce farkon wahayi da aka da ya fara zuwa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ashe babu wanda ya kamata ya fi sanin muhimmancin ilimi irin musulmi idan ya san cewa kalmar farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara yi wa annabin sa wahayi da ita ita ce kalmar a yi karatu kaga bai kamata ka zauna sai wasu sun zo suna nuna maka muhimmancin ilimi ba sai dai kai ka nuna wa duniya muhimmancin ilimi فهذا أول ما ala على النبي sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ayoyi biyar. su ne ayoyin farko da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ba da labarin yadda wahayi ya yanke bayan waɗannan ayoyi sun sauka kuma sai aka ɗau lokaci mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara samun wani wahayi ba kala ya ce fa baina ma ana amshi ina tsakiyar tafiya a wata rana in sami'tu sautan sai kawai na ji wata murya فرفعت رأسي سينا دقا كينا فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض سينا ملائكا نن وندزو من إنا كوغن هراء ينا زونة كان كان بين السماء والأرض كان كان سما دكسا وانا حديثي lokacin da ya gan shi ya tsorata a lokacin jibril ya gaya masa shine jibril shine wanda ya zo masa a kogon hira ya gan shi saddan ufuqa ufuqahu saddan bi khalqihi ma bayna as-sama'i wal ard ya gan shi da halittarsa ya ainihin tokare tsakanin sama da ƙasa ya gan shi da fukafukansa guda 600 rawahu jabir fi sahihaini rawahu jabir radiyallahu anhu fi sahihaini hadisin jabir ya ruwaito shi kamar yadda yake cikin littafin bukhari da muslim fa akhbara anna al malaka alladhi ja'ahu bi hira ra'ahu bayna as-sama'i wal ard kaga anan manzo sallallahu alaihi wasallam karara ya faɗi cewa abinda ya gani tsakankanin sama da ƙasa akan kujera shine wannan mala'ika ba kamar yadda wasu suka rawaito cewa ubangiji ya gani ba a'a mala'ika ya gani فأخبر أن الملك الذي جاءه sama'i رآه بين السماء والأرض شي ملائكة نند masa a kogon hira? shi ne dai ya gani tsakankanin sama da ƙasa wa zakara annahu ru'iba minhu ya kuma faɗi cewa farkon ganinsa ya firgita ya tsorata fawaqa'a fi ba'd riwayat sai ya zo a cikin wasu ruwayoyi bisa kuskure almalaku maimakon almaliku abin nan sai fawaqa'a fi ba'd riwayat almalaku fa dhanna alqari annahu almaliku sai ya zo a cikin wasu ruwayat almalaku sai ya yi sai wato mai karatu sai ya tsammanin maliku za a karanta to tsakanin almalaku da almaliku kawai wasali ne yake bambanta su to a wannan lokacin ba a wasalci rubutu saboda haka da ya gani ya ga almalaku sai ya karanta shi almaliku da ya karanta shi almaliku sai ya ɗauka Allah ake nufi daga nan kuskuren ya shigo daga nan kuskuren ya samu asali fa dhanna al annahu maliku wa annahu Allah sai ya zaci cewa wannan kalma za a karanta ta almaliku ne kuma sai ya zaci Allah ake nufi wa hadha ghalatun wa batil wannan kuskure ne kuma ba gaskiya ba wa jumla ibnu taymiya ce a takaice dai anna kulla hadisin fihi duk wani hadisi wanda ka gani a cikinsa ana cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ainihi fil ardi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa da idanuwansa biyu fil ardi a doran ƙasa wa fihi ko ka gani a cikinsa annahu nazala lahu ila ardi ko an ce ya sauko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama fil ardi a doran ƙasa wa fihi ko ka ga a cikin hadisin an ce annar riyadal jannati wato wannan lambuna da ke cikin gonaki inda za ka ga sun yi korin shar kaga abin da ciyayi sun yi korin shar a gaya maka cewa wannan min khutuwatil haqqi yana daga gurin takun ubangiji wa fihi ko kaga a cikin hadisin ana ce maka annahu waqi'a ala sakhrati baitul maqdisi cewa ubangiji ya taka dutsen baitul maqdisi kullu hadha kadhibun duk wannan abu da zaka gani ƙarya ake yi batilun barna ce ba gaskiya ba bittifaqi ulama'il ne duk malaman musulmi ba wanda ya saba akan wannan min ahli alhadith wa ghayrihim sawa'un malaman hadisi ne ko malaman da suke na wasu ilimin muka ba hadisi ba wa kadhalika kullu man idda'a annahu ra'a rabbahu haka nan dukkan wani wanda zai yi da'awar ya ga ubangijinsa bi ainihi da idanuwansa qabla mauki kafin mutuwarsa fa da'awahu batilun da yake yi ta ƙarya ce domin wannan da'awar ta shi har a gurin wasu wasu suna da'awar su suna ganin Allah duk sanda suka ga dama wanda ya sha faruwa a ce an ga Allah ko an ganshi akan bishiya akan darbejiya ko a ce wata yarinya ce ta ganshi, kawai sai a zo a yi ta kawo wannan yarinya sadaka ana neman albarkacinta alhalin ƙarya ne babu gaskiya a ciki ko mu a unguwarmu an taba cewa wata 'yar yarinya wata 'yar farar yarinya ta ga Allah akan darbejiya wato aka dinga zo daga gari gari aka dinga zuwa to duk sanda wasu suke so su yi 419 sai su yi amfani da wannan damar dama an san gidan da yarinyar ta fito gidan shehinai ne saboda haka sai a ce albarka shehidai ce ba haka ba wanda zai karyata to duk wannan karya ce ba wanda zai ce a nan doron kasa ya ga ubangiji duk wanda ya faɗa haka karya yake yi mugu ne dan damfara ne wannan ittifaki ne na ahlus sunnati wal jama'a duk wanda suke bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi ittifaki akan haka li'annahum ittafaqu jami'uhum duk gabaɗayansu har ma waɗanda ake kira ash'ariya maturidiya dukkan waɗannan waɗanda suke jingina kansu ga sunna sun yi ittifaki akan cewa ba wanda yake ganin ubangiji a nan duniya babu ittafaqu jami'uhum gaba ɗayan su yi ittifaqi ala anna ahadan min almu'minin cewa kowane ɗaya daga cikin muminai la yara rabbahu bi yi ra'sihi ba zai ga ubangijinsa da idanuwan da ke jikin kansa ba hatta ya mutu sai idan ya mutu wa sabata zalika fi sahih muslim wanda ya tabbata daga Manzalar manzo Allah kamar yadda yake cikin littafin sahih muslim عن النواس sahabin سمعان دقى صحاب Ibn Sam'an, daga Annabi النبي صلى الله عليه وسلم أنه dajjal yayin da ya ambaci dajjal dajjal zai zo زي shi ne Allah. to maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci labarin dujal da da'awar da zai yi na cewa shi Allah ne kala sai manzo Allah ya ce alamu ku sani anna ahadan minkum lan yara rabbahu hatta ya babu wani daga cikin ku da zai ga ubangijinsa sai ya mutu shi kaga masu nuna kowa da kowa a ce Allah ne babu wanda ya kai waɗannan bata gara yahudu da nasara da su da taran uku Allah uku cewa amma waɗannan sun ce kowa Allah ne komai Allah ne nuna su ce Allah ne waka zalika ruwaya hadha an annabi sallallahu alaihi wasallam min min wujuhin ukhra haka da aka ruwaito irin wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta wasu fuskoki daban yuhabbiru ummatahu ta dajjal yana tsawatarwa al'ummarsa fadawa cikin fitina ta dujal. Kuwa bayyana lahum anna ahadan minhum lan yara rabbahu hatta yamuta ya bayyana musu cewa babu wani ɗaya daga cikinsu da zai ga ubangijinsa sai ya mutu fala yadhunna ahadun anna hadha ad-dajjal alladhi ra'ahu huwa rabbuhu kada ɗayansu ya kuskura yayi tsammanin dujal din da ya gani da duk abin da dujal yake nunawa na saddabaru na rufa na tsafe-tsafe ya ɗauka ubangiji yake gani domin dujal zai zo da irin waɗannan tsaface-tsaface da saddabaru da rufa ido ya zo ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce ƙasa ta fito da tsirrai ta fito da shi ya sa a kawo mutum a datsa shi gida biyu ya ce ya tashi ya kuma tashi da ransa yana tafiya to wasu watakila saboda rashin karfan imani da rashin ilimi idan sun ga wannan sai su yarda da da'awar da yake yi ta cewa shi Allah ne sai su bi shi daman ya zo musu da abin da yake wuta ce da aljanna don haka waɗanda suka imani da shi ya ce a kai su aljannarsa waɗanda kuma suka ki imani da shi ya ce a jefa su wutar shi manzo Allah ya ce to wannan aljanna tashi ita ce wuta ta hakika wannan kuma wutar da yake cewa wuta ce ita ce aljanna ta ubangiji wanda duk ya yarda da shi aka ce a tafi da shi a jefa shi aljanna to ya tabbata jahannama aka jefa shi wanda kuma ya ki yarda da shi ya ce a je a jefa shi wuta to ya tabbata aljanna aka jefa shi ibn taymiya ce to annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan bayani don kada a rudu cewa dujal din nan Allah ne walakin alladhi yaqulu li ahli haqa'iq al-imani min ma'arifati billahi wa yaqin al-qulubi wa mushahadatiha وتجلياتها هو أعلى مراتب هو أعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ابن تيمية يقول أما أبن ديكي فاروا قوانا سكي ده حقيقة دي حقيقة نينا إيماني من المعرفة بالله سكي ده سنن الله ويقين القلوب سكي ده سكن كان شيء وانا يقيني نزكاتا ومشاهدتها ده سنكاي na zukata wata jalliyati da yadda abubuwa suke bayyana ga zukatansu na yaƙini da sanin Allah huwa ala maratib to wannan mataki mataki ne daban-daban kuma mataki matakai ne masu yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da jibrilu ya tambaye shi game da ihsani sai ya ce da shi al-ihsanu an allaha ihsani shine ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin shi fa innahu yaraka shi yana ganin ka wato ka bauta wa Allah kamar gashi nan a gaba gare ka kana ganinsa, kana ga haibarsa kana ga kwarjinin sa kana ga girman kana ga ƙudurarsa, kana ga azabarsa da ni'imarsa ka yi bautar Allah kamar waɗannan abubuwa duk suna gaba gare ka babu shakka idan kana halarto da wannan a zuciyarka za ka tsaya ka kyautata ibadarka babu shakka idan kana halarto da irin waɗannan abubuwa a zuciyarka babu shakka za ka nisanci duk abin da zai sa zai jefa ka cikin hushin ubangiji za ka nisanci duk wata haram wannan mataki ne ba kowa ne yake taka shi ba sai wasu ɗaiɗaiku cikin bayan Allah waɗanda zai zama bautarsu suna yin ta ne kamar ubangiji kamar suna ganin ubangiji gaba gare su domin suna halarto shi a zuciya suna gano girmansa a zuciya suna gano kudararsa a zuciya suna gano ni'imominsa a zuciya suna ga kuma azabarsa a cikin zuciyarsu da haka sukan bauta masa bauta ta hakika bauta mai inganci haka nan ubangiji ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan ba za ka iya taka wannan mataki ba na halarto da ubangiji kamar kana ganin shi to ka bauta masa tare da halartowa a zuciyarka cewa yana ganin ka wannan matakin ƙasa yake da na farko matakin farko ka ji cewa kai ne kake ganinsa. babu shakka duk mutumin da yake ganin wanda yake ganin girmansa yake jin kunyarsa ba zai yi abin da bai dace ba a gabansa akwai mutumin da zai zama hatsabibi ne amma ba zai yi a gidansu ba sai ya fito cikin unguwa akwai wanda saboda ganin girman mutanen unguwar ba zai iya yi a unguwar ba sai ya fita cikin gari akwai wanda a garin yana ganin mutanen garin baya so su gan shi ba zai yi ba sai ya fita wajen garin wani ma sai ya fita wajen kasar to idan kana halartowa cewa ubangijinka yana ganin ka babu shakka za ka bar abubuwan da bai kamata ka yi su ba ko da kuwa kai kadai ne kake banta to wannan wani mataki ne wanda bai kai na farko ba ba kowa da yake taka wannan mataki ba mataki ne na ihsani mutum ya iya zama musulmi ya iya zama mumini amma ba lalle ya zama musulmi ba ya kai wannan matakin saboda haka cikin fargaba yake a koda yaushe cikin kwaɗayin rahamar ubangiji yake a koda yaushe a koda yaushe yana hararo ubangiji a cikin zuciyarsa a duk tashi fadinsa? yana yin sa daidai da yadda ubangiji yake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito daga ubangiji kansa yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har wanda duk yayi gaba da masoyina to nayi shela yazo mai fito na fito da shi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na ba zai kusance ni da wani abu ba <coughs> da wani abu wanda na ya fi soyuwa gare ni ba kamar yayi farillar da na dora masa wala ya yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafil nafilfilu har sai na so shi fa ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru biha wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha fa bi yamshi wa bi yabsuru wa bi yasma'u wa yabtush idan na so shi sai in zamo jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi tafiyarsa da yake tafi kafarsa da yake tafiya da ita hannunsa da yake tabawa da shi sai ya zan da ni yake ji da ni yake gani da ni yake tafiya da ni yake tabawa to wannan hadisi yana nuna irin mataki da bawa yake kaiwa a gurin ubangijinsa mataki na farko matakin ya bayar da dukkan farali da Allah ya dora masa ya zan yana yin dukkan wasu abubuwa na wajibi da Allah ya dora masa yana barin abubuwan da Allah ya hana shi ya tsawace shi a kansu wannan shine mataki na farko wanda kowane musulmi ya kamata ya zama haka mataki na biyu kuma bayan ya gama wajibat ya zan yana dorawa kuma da nafilfulu a cikin sallolinsa da azumin mukansa yana hada da nafila Allah maɗaukakin sarki ya ce babu abin da na fi so gabawa na irin yayi abin da na ce masa ya bar abin da na hana shi to in yayi wannan ya samu abin da nake so to sannan idan ya kara da aikata na fulfulu kuma to ta babu shakka kuma ya samu soyayya ta kuma bawa ba zai gushe ba yana yawan kusanta ta da na fulfulu har sai na bashi waɗannan matsayi har sai na bashi waɗannan matakin to wannan mataki shine matakin ya ji cewa komai nashi ya haɗa shi da ubangiji idan zai ga wani abu ya tabbata abin da zai gani zai yarda da Allah idan zai saurari wani abu ba zai saurara ba sai abin da Allah ya yarda ya saurara idan zai je wani guri ba zai je ba sai gurin da zai samu masa yarda Allah haka nan abin da duk zai taba ya tabbata akwai yarda Allah a ciki to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce da ni yake tafiya da ni yake ji da ni yake gani da ni yake sauraro a cikin hadisi yake cewa wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la uridanna lalle tabbaci haqiqa inda zai roke ni sai na bashi inda zai nemi tsari na sai na tsare shi to wannan hadisi shine wasu bara gurbi cikin al'ummar musulmi suka ɗauka suka murguda don su taimaka wata manufar su mummuna manufar su ta cewa su ma suna iya su zama Allah wai shi wali yana iya rikidewa ya zama Allah sai suka ɗau wannan hadisin suka ce a gashi Allah ya ce idan waliyi ya kai matuƙa wajen bauta zai zama ganin Allah jin Allah tafiyar Allah hannun Allah saboda haka shi ma Allah ne babu wani malamin kwarai cikin magabata da ya taɓa fassara hadisin bisa wannan tsarin shi yasa ibnu rajab alhambali a cikin littafin fathul bari da ya zo sharhin hadisin da kuma littafinsa jami'ul ulum wal hikam sai da ya ja kunne ya ce akwai wasu ɓata gari ta addini waɗanda suke ɗaukan wannan hadisin dan su ce kowa na iya zama Allah matukar ka yi himma ka yi ƙoƙari wajen ibada za ka zama Allah ba wannan hadisin kawai ba har ayoyin alkur'ani murguɗa su suke yi su bankara su don su taimaki wannan mummunan manufa da su mummunan manufa ta su ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi to ya kai dan adam kai mai matukar kokari ne wajen bautar ubangijinka dan haka za ku haɗe wai fa mu za ku haɗe ku haɗe ka zama ubangiji ko inna ila rabbikal muntaha matuƙa zuwa ga ubangijinka take ma'ana za ka tuke kai ma ka zama ubangiji kamar shi kaga wannan muguwar fassara ce duk wanda aka ji suna irin wannan fassarar to waɗannan sun zo ne domin su ɓata addini kamar yadda yahuda da nasara suka ɓata nasu addinin har suke nuna wasu su ce alloli ne su nuna wasu halittu su ce Allah ne yahudu su nuna uzairu su ce Allah ne nasara su nuna annabi isa ko mahaifiyarsa maryam alaihi salam su ce alloli ne to duk wanda ya zo cikin musulmi da wannan aqidar abin da yake so yayi shine abin da nasara suka yi da yahuda a cikin addinansu shi yake so ya kawo addinin musulunci shi yasa idanun malamai suke fadake a buɗe suke ta tsawatarwa akan wannan hatta shi wannan hadisin na jibril da muke karantawa suna ɗaukan shi suna masa wannan mummunan fasara ɗin an ta abu da ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kaga dai larabci ne mai sauƙin fahimta babu wani wanda yake ya dan fahimci ko yaya ne cikin larabci ya karanta wannan ba zai gane ba ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi kaga ba a ce kana ganin Allah ba sai aka ce kamar kana ganin shi ka halarto shi a zuciyarka ka halarto shi a ranka kamar gashi gaba gare ka sai aka ce fa in lam takun tarahu idan kai ba ka ganin shi fa innahu yaraka ai shi yana ganin ka to sai suka ce ai yadda hadisin yake an ta'budu Allah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa in lam takun sai a tsaya anan fa in lam takun idan ka narki ya zama babu kai tarahu to za ka gan shi ka duba wannan shakiyanci akwai wani malami a Kano cikin malaman wannan rubuta a cikin littafin fa in lam kun wato in kai fana'i kai fana'i kai wasuli ta kare ya zama da ka zagonye babu kai to tarahu za ka gan shi yanzu fi sabilillah wanda larabci ne wannan ne zo sallallahu akwai wani wanda yake mutumai, mai kwakwalwa lafiyayyen kwakwalwa mai lafiyayyen hankali da zai karanta wannan hadisi wannan ma'anar ta zo ta zo hankalinsa ta zo kwakwalwarsa babu amma in mutum ya faddare babu abin da shekan baya baya karanta masa babu irin tatsuniyar da shekan ba zai karanta masa ba ibn taymiya ya ce wa qad yara al-mu'minu rabbahu fil manami mumini zai iya ganin ubangijinsa a cikin bacci don muna magana ne a farki a faɗaki ido da ido mumini zai iya mafarkin ubangijinsa sai suwarin munawwa mutanawwi'a ko a cikin surori daban-daban ala qadri imanihi wa yaqinihi bisa gwargwadon imaninsa da yaqininsa wannan zai faru fa idza kana imanuhu sahihan lam yarahu illa fi suratin hasana idan imanin sa sahihi ne ba rayuka lokacin da mutuwa ta zo da wacce ba ta mutu ba lokacin da take bacci sai ya kame wacce ya riga ya mata sai ya saki wacce ta ya kame wacce ya riga ya mata hukunci da mutuwa sai ya saki kuma wacce take bai yi mata hukunci da mutuwa ba har zuwa lokacin mutuwarta da haka lokacin da mutum yake barci ruhinsa tana kasuwa gida uku ruhi na farko ita ce ruhin da za ta zama tattare da shi yana numfashi ba zai bar duniya ba wato ya za yana da abin da zai sa shi zai rike masa rayuwarsa da ita yake numfashi sun ruhinsa kuma wacce take tashi ɗaya ubangiji ya rike ta a gurinsa ɗaya kuma ta zan tana yawo to wannan nafsu ɗin da take yawo idan ta ci karo da mala'ika mala'ika yakan suranta mata wasu abubuwa wanda za su iya faruwa amma sai a baka misalansu ko dai a cikin lafuzza ko kuma a cikin jikuna ko ta ji wasu maganganu ko kuma a nuna masa wasu abubuwa to idan mutum ya farka bayan ya tashi daga bacci wannan abu da ya gani ko ya ji waɗannan kalmomin da ya ji wanda mala'ika ya jefa ma wannan ruhin nasa yayin da take yawo a sararin samaniya su ne suke faruwa idan an masa fassara su ne za su faru ya gansu a aikace wannan abubuwa da mala'ika ya sanar da wannan ya nuna ma wannan abin nan din shi yasa idan kayi mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kayi mafarki kada ka gaya wa kowa sai mai ilimi ko wanda zai zama mai nasiha ne kada ka gaya wa kowa sai mai ilimi dalilin haka saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ru'ya ala rijli ta'ir fa idza ubirat waqa'at wato mafarki kamar a jikin kafar tsuntsu yake tsuntsu baya zama guri guda da ya sauka nan yanzu ya tashi ya koma can da ya je can yanzu ya tashi ya kuma ya kuma yin wani guri to haka mafarki ba zai tabbata a bisa wani abu guda ɗaya ba amma da zarar an fassara shi to yadda aka yi fassara nan haka zai faru fa saboda haka yace idan ka yi mafarki kakka gaya wa kowa sai wanda yake malami malami idan malami ne wanda yake ya san ko da bai san fassarar mafarki ba to ba zai maka ganganci ya fassara maka abin da ba shi kenan ba idan kuma malami ne wanda ya san fassarar mafarki zai gaya maka mafarkin nan naka bisa hakikaninsa ko kuma mai nasiha mai nasiha zai maka nasihar da ta dace ba zai shiga ba zai kutsa kansa wajen ya fassara maka mafarkin ba ko wanda yake son ka idan wanda yake san ka ne zai yi maka kyakkyawan fata ba zai maka mummuna ba to shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya hana kowane irin mafarki kai ka je ka faɗa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya kasance idan ya duk sanda ya salla asubahi yakan zauna ya ce waye yayi mafarki waye yayi mafarki man minkum ra'ar ru'yal layla waye cikin ku yayi mafarki kowa ya zo ya faɗa wanda ya zo ya faɗa wanda ya zo ya faɗa abdullahi bin sallam ya yi mafarki ya ga yana zaune an jeho wata igiya daga sama kawai ya kama igiyar ta yi sama da shi ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ce da shi ta mutu wa anta mumsikun bi urwati wusqa zaka mutu kana rike da igiya wacce take wadda ba ta tsinkewa kaga wannan alama ce bushara ce manzo sallallahu alaihi wasallam sai masa cewa zai mutu akan musulunci wanda kuma zai mutu akan urwatul wusta dan aljanna ne shi yasa shi ba abdullahi bin salam za abdullahi ibn sallam za a shigar da shi cikin yan aljanna to haka sahabbai suke yin mafarki zo su ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara musu ibnu umar Allah ya kara masa yarda yace ni ma sai nake ta sha'awar lokacin yana dan matashin sa saurayi ce nake ta sha'awar nema in yi mafarki in zo in gaya wa manzo Allah dan ya fassara mu ya ga an fassara mu wata an ce kana da aljanna an fassara an ce wannan za a gida maka gida aljanna shi ma sai yake ta fatan ta fatan ya mafarki shi ma dan ya zo ya samu wannan kyakkyawar bisharar ce wata rana yana bacci a masallaci kawai sai ya mafarki wasu mutane sun zo sun tayar da shi suka tada shi suka ce kai ne abdullahi ya ce shi ne suka ce to zo mu tafi kawai suka kama shi sai ga sun yi gadangadan sun nufi wutar jahannama da shi to kaga shi yana son yabo da ya mafarki dan aljanna kuma kuma an yi a ganshi kuma an tafi an nufi da shi suna gaya masa lantura a lantura a kwantar da da zan ka ji tsoro kakka ji tsoro aka kai shi gabar wuta aka nuna mishi wuta dan da nan ya farka ya zo ya samu manzo Allah ce ya rasulullahi ga fa halin da nake na yi farki amma fa wuta aka tafi da ni kaga wannan matsala ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ni'mar rajul abdullah law kana yaqumu min an ma dalla da wannan mutum abdullahi da a ce yana kiyamul layl ya ce to tun daga ranar bai daina kiyamun laili ba har ya mutu to saboda haka ita shi mafarki ka iya ganin abin da yake cikin mafarkin kuma ba shi ne zai faru a hakika ba ko kuma fassarar abin wato ba ita ce abubuwan da ka gani a cikin mafarkin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki ya ga mutane ana bijiro masa da su da riguna a jikinsu wani rigarsa ta tsaya iya kirjinsa wani iya gwiwarsa wani kuma har kasa wani ga sai da umar kuma ya zo rigarsa tana jan kasa kaga a shari'a ba a da riga ta ja kasa ba amma da yake ita shi mafarki hukuncinsa daban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi fassara mafarkin aka tambaye shi mai ka fassara wannan yace na fassara shi da addini to shi addinin sa ne har har kasa zai ja saboda yawa saboda haka ba lalle ba bane abin da ka gani a cikin mafarki ya zama kuma daidai yake da abin nan da abin da ka gani da hukuncinsa a waje shi ne abin da nan ibn taimiyya yake faɗa yake cewa wa ru'yal manami laha hukumun ghairu ru'yal haqiqati fil yaqaza mafarkin da zaka gani a bacci yana da hukuncinsa ba irin yadda abin da zaka gani a faɗake ba sun sha bambam. akwai kuma abin da ake kira hadithun nafs shi ba mafarki ba ne abu ne yake damunka a ranka abu ne yana damunka yana cikin zuciyarka kullum da shi kake kwana da shi kake tashi kana son wata za ka aure ta kana bala'in mutuwar santa saboda haka sai kai ta mafarkin an daura muku aure wannan hadithun nafs ne kawai zuciyarka ce kawai da ta cika da wannan abu kawai kake barin abin a cikin bacci ka kawai da kayi mafarki ka aure ta ka zata cewa komai ya tabbata ka je kai taraba alewa da goro to kuma akwai wanda yake na shedan ne shi ne kashi na uku wanda yake na shedan shi ne ake kira alhulu alhulu alhulu mu min shaytan shi kuma kullun tsorata ka shedan zai dinga kawai kaga abubuwan da ba za su yiwu ba kawai ka ganka gaba ka ganka kana tafiya amma baka da kai wannan duk tsoro ne kawai dan shedan ne dan ya tsorata ka wannan kawai in ka gani sai da ka nemi tsarin Allah daga shedan ka sake ka sake gurin kwanciya yace walaha ta'birun wa ta'wilun mafarki na da fassara na da bayani lima fiha min al-amsal al-madrubati saboda abin da yake cikin ta na misalai da ake bugawa lil haqa'iqi na wasu abubuwa da suke matabbatattu wa qad yahsulu li ba'd an-nas al yaqadati aidan min ar-ru'ya nadhiru ma yahsulu lin-na'imi fil manami wato yana iya faruwa ga wasu mutane a cikin lokacin da ba sa cikin bacci su ga irin abin da za su iya gani a bacci wato wani mutum yana cikin wani hali gashi dai a farke ki amma kuma hankalinsa duk ya fita daga jikinsa ya shiga cikin wani hali sai ya zama zuciya ce take hango abubuwa ba ba idansa ba amma sai gabar da idansa yake gani Fa yara bi qalbihi misla ma yara na'imu ya dinga ganin abubuwa da zuciyarsa irin abin da yake gani <clears throat> ainihin da irin abin da mai bacci yake gani Eh, mu dakata وقد na لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نذير ما يحصل للنائم wato wasu mutane sukan ga wasu abubuwa a faɗake su yi mafarki amma ba bacci ba suna idan su abin nan biyu su yi mafarki kamar yadda mai bacci yake yi fa yara bi qalbihi mithla ma yara na'im su dinga ganin abubuwa da zukatansu kamar yadda mai bacci yake gani wa qad yatadalla lahu min al-haqa'iq ma yashhaduhu bi qalbihi ya iya ganin abubuwa tabbatattu a cikin zuciyarsa a lokacin ko ba a bacci yake ba fa hada kulluhu yaqa'u fi dunya wannan duk yana iya faruwa a duniya wa rubbama galaba ahaduhum ma yashhaduhu qalbuhu wa taqila ma abinda zuciyar ɗayan su take gani ya rinjaye shi wa tajma'uhu hawasuhu abinda gabansa suke tattarawa yayi masa rinjaye fa yazunnu annahu ra'a zalika bi aynai ra'si har ya kai ga gazatan cewa ai da idanunsa yake ganin abin hatta yastaqira har sai ya farka wato ya dawo cikin hayyacinsa fa ya'lamu annahu manamu ya fahimci cewa ai kamar bacci yake yi wa rubbama alima fil manami watakila ma alima fil manami annahu manam yana cikin baccin ya san bacci yake yi fa hakaza min al ubadi man yahsulu lahu mushahadatun qalbiyya to haka nan cikin bayin Allah akan samu wanda zuciyarsu takan yi tsinkayi wannan tsinkaye na zuciyarsa ta galibu alaihi ya yi rinjaye a kansa hatta tufnihi an shi'uri bi hawasi har ya daina jin gaba ɗaya gaban jikinsa fa ya zunnu har ru'yatan bi ainihi har ya zaci cewa gani ne na ido da dinga hango wasu abubuwa da zuciyarsa a lokacin gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa har ya tsammani abin da yake gani na zuciyarsa da idanunsa yake gani wa huwa ghalitun fi zalika kuma shi a cikin wannan kuskure yake yi wa kullu man qala min al-ubbad al-mutaqaddimin duk wani ba duk wani daga cikin masu bauta na farko aw min al-mutaakhirin ko wanda suka zo daga baya duk wani wanda zai ce innahu ra'a rabbahu bi aynai ra'sihi ya ga ubangijinsa da idanuwan da ke jikin kansa fa huwa ghalitun fi zalika to kuskure yake faɗa bi ijma'i ahli al-ilmi wal imani da ijma'in malamai <clears throat> masu ilimi da ijma'in waɗanda Allah ya bawa imani wannan shine hukuncin ganin ubangiji kamar yadda ibnu taymiya ya magana sa na farko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bayan yayi lokacin da ya mi iraji an samu tantama tsakankanin sahabbai ya ga ubangiji ko bai gani ba wanda ijma'in sahabbai gaba ɗaya babu wanda ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ganin ubangijinsa da idanu akwai dai masu cewa ya ga ubangijinsa a wasu guri su kara bayanin cewa ya ga ubangijinsa da zuciyarsa akwai kuma waɗanda suke cewa bai gani ba saboda haka waɗanda maganganu biyu waɗanda a zahiri sun sha bamban amma ba lalle ne su sha bamban ba idan an tsaya an kalle su wanda ya kore yana kore gani ne na idanuwa wanda ya tabbatar kuma yana tabbatar da gani ne na zuci saboda haka mai tabbatarwa yana tabbatar da abin da ba shi wancan yake korewa ba mai korewa kuma yana kore ba abin da wannan yake tabbatarwa ba saboda haka dukkaninsu sun yi ijma'i akan abu guda ɗaya shine babu wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa a lailatul mi'raj bi ainai ra'sihi don hadisan da aka ruwaito waɗanda suke magana akan wannan batu hadisai ne waɗanda suke malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i babu wani wanda ya saba akan cewa hadisai ne bara gurbi hadisai ne wanda basu inganta ba cito amma ganin ubangiji a mafarki ganin ubangiji a mafarki wannan zai yiwu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa a mafarki kamar yadda ya bada labari a wannan hadisi da imamu ahmad da tirmizi suka ruwaito sun ruwaito shi daga sahabbai daban-daban daga ciki akwai mu'az ibn jabal akwai ummu tufai da sauransu akwai abdullahi dan abbas saboda haka wannan zai yiwu bawon allah ya ga ubangijinsa a mafarki gwargwadon imaninsa gwargwadon imaninsa gwargwadon irin surar da zai ga ubangijin sa in ya gan shi bisa mafi kyan sura kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa aitu rabbi fi ahsani sura to wannan yana nuna nagartar imaninsa da kyan imaninsa da ingancinsa in kuma ya gan shi cikin wata sura wacce bata kai wannan ba sura mai tawaya to yana nuna cewa akwai tawaya a cikin imaninsa da ku gwargwadon imani da yaqini da yake cikin zuciyar mutum gwargwadon yadda zai ga ubangijinsa a mafarkinsa don haka wannan ma ba a kure shi bayi na Allah na gargaru in sun mutu za su ga ubangijinsu yana daga cikin ni'ima da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce zai yi wa muminai ranar gobe kiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a wannan rana masu ni'ima ne kuma masu duba ne zuwa ga ubangijinsu saboda haka <clears throat> wannan gani shi ma <clears throat> ya tabbata ahlus sunna suna tabbatar da shi fandararrun kungiyoyi su suke kore ganin ganin muminai ga ubangijin su na gobe kiyama to sannan kuma kaso na hudu wanda shine na karshe ganin ubangiji a doron kasa a nan duniya da sauko a ganshi a nan duniya a doron kasa wanda duk yace ya ga ubangiji a nan doron kasa ƙarya yake yi ba gaskiya yake faɗa ba ba wanda zai yi da'awar ganin ubangiji a nan duniya ya zama mai gaskiya a doron kasa don hadisan da suka zo daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda suke tabbatar da wannan to ba gaskiya bane don hadisan da aka jingina wa manzo sallallahu alaihi sallama da suke cewa Allah ya sauko ko annabi sallallahu alaihi sallama ya ga ubangijinsa a doran kasa bi ainai ra'sihi wannan ba gaskiya bane to wannan kaso na na ganin Allah ranar gobe kiyama da muminai za su yi shine batun da ibnu taymiya zai shiga a cikin abin da za mu karanta insha Allah a sati na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in menene hukuncin nau'in kasuwancin da ake kira multimedia to ina nufin watakila wani kasuwanci da wani ya taba tambaya a nan na cewa za ka sai wata shiya ta wani ah, kamfani wanda ba za a baka ba za a fara baka moriyar wannan shiya ba sai ka kawo mutane biyar ko kuma bakwai gwargwadon yadda shi mai kamfanin ya yanke to da zarar ka fara farauto waɗannan mutane bakwai ɗin ko biyar sannan kai kuma za a fara baka kamashin ka in baka farauto ba za ka samu komai ba su ba waɗannan wanda ka farauto su ba kuma sun shiga tarko sai sun kawo mutum biyar za su fara <laughs> gorar abin da suka bayar wannan duk yana daga cikin aklu amwalin lati bil batil yana daga cikin cin dukiyar mutane ba bisa hanya mai kyau ba ba ta hanya mai kyau ba wato yana daga cikin nau'ukan ciniki ko cinikayya waɗanda suka bayyana waɗanda kuma sun saba wa shari'ar musulunci wannan abu caca ce a hakikaninsa caca ce domin za ka zo ka zuba kuɗinka ba ka da tabbas za ka samu riba ko ba za ka samu ba ka iya samu ka kuma iya rasawa wannan ita ce caca dama abin da ake kira caca don abin da ka zan a cikinsa in ma zalimin au zalim ko dai ka ci riba ko kuma a ci riba a kanka kai kai asara to da zarar ka zo ka bada wannan kuɗin ba ka da tabbas ka iya yin zabarin mutum hudu ko biyar baka in ka samu ka mora in baka samu ba shi kenan kuɗin ya tafi a banza to idan ko kula kuɗaɗen ku shine kawai suke zagaye a tsakaninku shi wannan kamfanin kobansa ba zai ciwo ba sai dai ya kwashi kudin ku ya ta kasuwanci da shi ba kuma zai ba ku kotaro ba wannan kudaden naku su ne suke circulating a tsakanin ku idan ka zo ka zuba kudin ka ka je ka yi zabarin mutum guda bakwai ko biyar ka kawo su ma duk suka zuba kudin su to a kudin su da suka zuba a ciki kai kuma za a dinga baka ba wai kamfanin da zai ɗauki kuɗin sai baka ba ba wani kasuwanci zai ya ɗauki a'a kuɗin waɗannan da ka kawo tunda kowa nan su sai ya sa kuɗi to a cikin kuɗin kai kuma za a dinga baka su kuma za su zauna haka nan ga yau ba abin da za su samu sai ranar da wani shi ba ya je ya sarauto wasu su ma suka zuba kuɗin su to su ma sai a dinga kwasa kuɗin su kuma ana bashi to wannan ba akalu amwalin nasu bil batil ne. wanda duk aka farauto kuma bai iya kawo kowa ba to kudin shi ya tafi a banza wannan haramun ne haramun ne duk wanda yake wannan ya daina in ba haka ba yana cin wuta balbal wannan kuma yana cewa an yi bayanin cewa shiyar shiyar banki haramun ce to ya game da wanda ya saya wanda ya saya sai ya sayar ya cire kudinsa ya karba kudinsa tunda daman kudinsa ne ya ba su sai ya karbi kudinsa idan ya idan ina da kudi ne yake baruwa ko zai iya kuma karba kudinsa ko sai ya karba kudinsa idan har sun hada masa da ruwa sai ya karba har ruwa din in ya so sai ya je ya yi kaskantattun ayyuka da kudin ya gyara kwalbati ko ya haka masai ko ya yi ciko inda ruwa yake kwanciya kada ya ce zai so ƙur'anai ya kawo bai kamata ka soyi ƙur'anai da kuɗin ruwa ba sai ka yi wani kaskantaccen aiki da kuɗi wanda ya shafi jama'a gaba ɗaya wani kuma so yake a gaya masa wai da kungiyar hamas da 'yan fata suwaye suke awar sunna to kungiyar fata dai kungiya ce ta su arafat suka kafa kuma ba su daman ba sun kafa ta ne akan toshe na addini ba sun kafa ta ne akan su yi sunkuru don su karɓo 'yancinsu daga bani isra'ila wannan shi ne jigon kafa ƙungiyar ƙungiya ce da waɗanda suka kafa ta ba ruwansu da maganar addini yan ba ruwan addini ne wannan ita ce fata ɗan hamas kuma ahmad yasin shi ya kafa ta ahmad yasin malamin addini ne yana lokacin da ya je alkahira ya yi karatu a masar to a can ya kwaso irin a tunani irin na su ɗan al-ikhwanul muslimuna sun mabiya hasanul banna san kuma mabiya hasanul banna wato cakuɗe ne gaure ne akwai sunna zalla akwai kuma komai ma akwai a ciki su batun su kawai dai a haɗa kai kawai a haɗa kai a haɗa kai da haka kai dan sunna in ka ka za a haɗa da naka shi ma wancan dan bid'a ya ka sa zai shi ma zai haɗa kan nashi za a haɗa ka za a da kan nashi za ka kowa ya ka shi wannan shi wannan ne aka samu bambanci tsakanin da'awa ta sunna zalla da da'awa ta yan eh, musulmi yan uwa kun ga mu nan musulmi yan uwa din su suka zama shi a yan uwa kuma da karshe ko <laughs> da karshe aka ba shi a yan uwa saboda abin nan tafiya ce da ba a so a gina ta akan a yi da'awa akan aƙida ba irin karatuttuka na aƙida ɗin nan su ba a san ana idan sun ce ana raba kan musulmi su kuma musulmi su ake a haɗa kansu ka ma haɗa kai akan me kowa ya kama gabansa kowa akwai abin da ya yadda da shi abin da wanda ya yadda da shi wancan bai yadda da shi ba abin da wanda yake yaba wancan yana la'antarsa to ya za a kuma a ce kansu ya haɗu ba da za a zuciya ta haɗu ma kan a zahiri ana ga kamar ya haɗu zuciyar kowa da tashi wanda kowa ba haka Allah yake so mu zama ba to Hamas wanda ya kafa ta shi da Ahmad Yassin wanda Yahuda suka kashe shekaru kaɗan da suka wuce to su suna da ruhi da musulunci su da ruhin musulunci suke abinsu ko ma dai yaya za su fahimci musuluncin dai ba daidai suke da 'yan fatah ba 'yan fatah su wannan a su babu batun musulunci a ciki sai dai kawai musulunci addinin ka ne ka je kai addinin ka kawai amma ba a kungiyance ba su ko wannan a kungiyance addinin ake tafiya da shi an fahimci bambancin su to amma ga maganar cewa kowa ya sunna tsantsa a cikin su babu maganar sunna tsantsa an gane ko saboda haka za ka yi ta'adufi wato za ka tausaya wa 'yan hamas kasancewa su suna yin abu da ruhin musulunci ne ko da kuwa akwai kurakure cikin fahimtar da suka yi wasu abubuwa ba za ka taba hada su da 'yan fatih ba an gane ko wani kuma ya ce a sujjadar da wasu mutane suke yi kamar za su yi rubda ciki suna kafa hujja da wannan hadisi لا تجزي لا تجزي صلاة تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود wannan wasu samari ne waɗanda ba su tsaya su yi karatu ba a hannun malamai suna ga sun buɗe littafi suka karanta shi kenan wannan zai sa su zama malamai ya zunnu al-ghumru anna al-kutba tahdi akha jahli li idrak al-ulum wa la yadri al-jahul bi anna fiha غوامض حيرت عقل الفهيم tsammanin su littattafai za su shiryar da su su zama malamai da su san cewa a cikin littattafan ba akwai wasu abubuwa masu wahalar wahalar fahimta wanda hatta manya-manyan malamai masu fahimta abubuwan sun rikitar da su sai da suka daɗe suna roƙon Allah suna ta bincike kafin su gano abubuwan amma kai rana tsaka kawai ka da wa littafi <clears throat> ka yi awon gaba da shi ka ce zai mai da kai malami to wannan shine abin da ya faru irin waɗannan matasa wanda sun ki hakuri. su tafasa suka je suna konewa sun ji hakuri su bira amma suna maganar nuna don haka su suka yi ta irin wannan taɓar-gaza iri-iri a cikin sallah ne da me suka yi ta harba gaga to wasu sun riga sun assasa kansu akan wannan har sun yi wa kansu sun yi wa junan su limami sun yi wa junan komai da komai to kaga irin wannan a shawo kansu zai wahala shi yasa ba a san barna wato a bari a fara barna har ta yi nisa da zarar aka bari aka fara barna ta nisa to kuma karshe kafin ka shawo kanta sai ka sai ka dade kana kana kana fama kana ta wahala saboda haka da suka karanta tsayar da abin da daidaita gadon baya a cikin ruku'u da sujjada sai suka zaci abu guda ɗaya ne don haka a sujjadan ma sai an yi kamar yadda yake a ruku'u ban san kuma ya zai yiwu ba anan azamatu zahari fi kulli mawdi'in bi hasabi kowane guri gwargwadon yadda gurin yake gwargwadon miƙewar take yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama an ce idan ya tsaya a sallah yana nutsuwa har duka gabansa su koma gurinsu in yana tsaya a sallah hannunsa a makale yake ya ɗora dama akan na hagu akan kirjinsa aka ce in yi sujjada haka in ya dago daga sujjada haka in yayi ruku'u eh, abin nan in ya zauna daga ya dago daga sujjada ya zauna shi ma dukkan gabbai suna koma abu giran hannunsa zai koma kirjinsa ne lokacin da ya sujjada yake zaune bayan dagowa daga sujjada zai koma kan cinyoyinsa ne kaga wannan gurin kowanne guri gwargwadon yadda gurin yake saboda haka babu wani malamin da yace kawai kai rubda ciki wai kai sujada saboda haka sai ka samu masallacin da zai ci sahu goma a yi sahu biyar saboda ba zai yiwu ba a yi sama da haka in aka yi sama da haka wannan sujada ba za ta yiwu ba don haka sai aka ake tun ake wato wato <clears throat> matsawa sosai wanda ya shigo irin mai wannan sujada in ya shigo masallacin ku ba zai iya sallah ba domin ba yadda zai yi ko dai ya haƙura da sujada sa ko ya sujada a gadon bayan wani to wannan ta ja suka za su za su sai ga suna bude masallatan su to za su sallar su ba ta yi ba za su shiga inda sallar su ba ta yi ba to gurguwar fahimta haka za ta yi ta yadu ta yi ta kuma wato yin wasu rassa miyagu daga wannan daga wannan daga wannan in ba kai sa'a ba sai kaga an ce oh, ba abin wani ma sallah in an bi sallar ba ta yi ba karshe in tafiya ta tafiya ma sai ga an shiga kafarta mutane a ce ma tunda ba ma sallah suke yi ba ba musulmi bane bainar rajuli wa bainal kufri tarku sala shikenan sai a yaba mutum sai ya bar sallah wannan sallah ba ita ce aka ce ba sallar da zai yi ita ce wacce zai yi da ciki in ya saboda haka a dinga daukar ilimi daga tsotsuwarsa a dinga daukar sa daga gaban malamai shi yasa imam malik yake cewa kada ka kuskura ka dauki ilimi a gaban wanda bai dauke shi a hannun malamai ba kada ka karbi ilimi a gurin wanda kawai kama kamansa ne kawai ya mai da kanshi malami ya rada wa kanshi rawanin malinta ka ɗauki ilimi daga gaban wanda ya zauna ya karance shi a wajen malamai wannan kuma yana so a gaya masa ingancin wannan ko ma'anar wannan hadisin da ingancin sa abu ghad al halal ila Allah talak wato halal wanda Allah ya fi kyamata ya fi ki shine saki wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne mai rauni babu wani abu da yake halal kuma yake Allah yake kinsa domin in an ce abgadu ba ma wai yana kinsa ba ya ma fi kinsa sama da komai wani ya kamata ya zama haramun ya kamata ya zama haramun to shi kuma saki ba haramun bane halal ne to ya za a ce halal kuma Allah yana kinsa ya halatta kuma yana ki to dan me zai halatta ya haramta mana mu zama daidai da kiristoci saboda haka hadisin baya da kyau ta fuskar isnadin sa baya da kyau ta fuskar ma'anarsa saboda haka hadisi ne munkar Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in